وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ‘yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na fasahar zamani kuna sauraron mu ne kai tsaye daga ƙofar gidan alhaji muhammad tata mai kaji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mai adireshi da namba 7 zobe road muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya daga dandalin da aka fi sanin shi da nadi salafiya wato dandalin salafiya ko kuma ofishin albani yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da talatin ga watan august shekara ta dubu biyu da takwas taken wa'azin namu shine matasa abokan aikin da'awa <clears throat> yan uwa musulmi da ke mu wannan take ne wanda yake surkukin lokaci irin wannan wato awa biyu da rabi zuwa awa uku ba su ishe mu mu tattake wuri a irin yadda muka tsaro nasihohi a ƙarƙashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da fassarori daga malaman farko a salafu salih mutanen kirki Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda to kuncin lokaci irin wannan ba zai isar mana ba sai dai ga bayani kamar haka idan muka ainihin yi wannan wa'azi a yau muka karkare shi a yau alhamdulillah idan kuma har ba mu kai ga karkare shi ba sai mu ce alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli nar in Allah ya kai mu gobe za a ainihin ci gaba da wannan wa'azi a wannan wuri a irin wannan lokacin sai dai in an yi ruwan sama to in an yi ruwan sama to shikenan kuma sai ranar da lokaci ta samu mai yiwuwa ya zama goron sallah bayan azumi kenan mai yiwa kuma sai bayan hajji Allah dai shi kaɗai ya ainihin fi mu sani amma matukar ba a ƙarƙare wa'azin a yau ba to in Allah ya so za a ci gaba gobe a karasa shi idan kuma gobe an yi ruwa to shikenan muna fatan Allah ya sa albarka abin da zai saukar mana jama'ar musulmi su matasa kamar yadda na faɗi kayan aiki ne na masu da'awa kuma abokan aiki ne na masu da'awa idan na ce masu da'awa ne muku ishara zuwa ga wata lacca da na yi wadda sai da aka yi kasusuwa wajen guda bakwai a cikin ainihin jami'ar ahmadu bello da ke nan zaria a ɓangaren sashin koyon harkokin mulki da gudanarwa wato a congo campus laccar da na yi idan ba ku manta ba na sa mata da'awa aikin allah a cikin wannan lacca na bayyana me ake nufi da da'awa suwa ne ne masu da'awa yaya ake da'awa sannan na zo ne magana dangane da salon da'awa a wannan zamani a inda na dubi kasusuwa guda uku na ƙarshe ne magana dangane da da'awa ta kafofin yada bayanai na zamani a yau wannan taken laccar na sa mata cewa intanet baiwar Allah dan uwa mai saurare idan har baka saurari wannan lacca ba to lallai akwai abubuwa da dama waɗanda kake buƙatar ka je ka saurara a cikin laccar mai yiwa Allah ya amfanar da kai kamar yadda Allah ya amfanar da mu da abubuwa da yawa waɗanda muka faɗi a wurin laccar to abin da nake nufi da matasa a nan su ne mutanen da ba tsofaffi ba waɗanda suke da ɗanyen jini a jika mazansu da matansu waɗannan nau'i na mutane to Allah maɗaukakin sarki ya taimakawa masu da'awa da dama ta hanyar su Allah maɗaukakin sarki ya sa da yawan daga cikinsu sun yi shahada hasali ma a musulunci shuhada'u na farko waɗanda jininsu ya fara ɗiga saboda kare wannan addini su ne matasa a musulunci mutanen farko da suka fara hijira domin gudu da addininsu su ne matasa Allah maɗaukakin sarki haka ya tsara abin ba don kuma ba shi wannan addini jama'a baya kafuwa sai an yi gugurmaya wanda da yake tunani za a zauna a kan tebur a sulhunta da arna a tafi lafiya a bauta wa Allah salin alin aje a shiga aljanna lafiya kalau to ya yi kuskure ya canza tunani dukkan ahli sunnan da ke tunanin za a zauna lafiya da 'yan bidi'a daga cikin 'yan ɗariku da 'yan shi'a lallai ya tafka mummunar ka tobara dukkan wani mai da'awa da ke tunani za a zauna lafiya da 'yan boko bokoko da 'yan siyasa azzalimai a bautawa Allah salin alin haka suna cikin zalunci da kama karya lallai ya canza tunanin shi lallai addinin nan sai an kara da arna lallai sai an kara da 'yan bidi'a azzalimai 'yan siyasa da azzalimai sarakunan gargajiya da 'yan boko wulaƙantattu waɗanda suke taushe ainihin haƙoƙin jama'a saboda sun rena hankalinsu waɗannan duk sai an gwabza da su to gwabzawa da irin wannan rindina ta kafirai da 'yan bid'a da azzalumai da miyagu to tsofaffi ba za su iya ba lallai tsofaffi shawara ake bukata a wurinsu lallai goyon baya ake bukata lallai addu'a ake bukata amma ana bukatan zaratan matasa irin su mus'ab ibn umair ana buƙatar zaratan matasa irin su ja'far ibn abi talibin waɗanda za su yadda su sadaukar da jininsu ba don koyo ba sai don kare addinin musulunci don haka ya kai ahli sunna da kake tunanin wai za a haɗa kai tare da 'yan bid'a a najeriya wai a bautawa allah a bisa alkur'ani da hadisi to ka tafka kuskuren da ba a taɓa yin shi ba tun da allah ya halicci duniya ya kai musulmi da ke tunanin wai waɗannan baƙaƙen arna da ke cewa Allah ɗayan alloli uku ne ko kuma Allah uku ne kake tunanin wai za a zauna a kan tebur a sulhunta a tafi salin alin to babu shakka kana mugun tunanin da yake ɗan adam bai taɓa yin shi ba mai lafiyayyen hankali lallai ne addinin musulunci ya zo ne don ya rugurguza kowane irin addini in ba na shi ba addinin musulunci ya zo ne don ya lalata duk wani tunani hasali musulunci ya zo da alkur'ani zuwan alkur'ani jama'a ya toshe kafar wani littafi na Allah ma ya sake buɗe baki magana ko da yana nan ba a canza shi ba ma'ana a wannan zamanin namu yanzu haramun ne ka ɗauki attaura kai wa'azi da ita haramun ne ka ɗauki injila kai wa'azi da ita haramun ne ka ɗauki zabura kai wa'azi da ita wannan zamanin zamani ne na alkur'ani shine kadai Allah madaukakin sarki ya yadda ai wa'azi da shi sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ita ma wahayi ce Allah madaukakin sarki wa Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da azzikir kuma lallai sai mun tsare shi menene azzikir malaman usulul fiqh suka ce abinda ake nufi da azzikir alqur'ani da hadisi ba don kuma ba saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da azzikir me yake nufi da azzikir as-sunna litubayyana linnasi dan kai wa mutane bayani bayanin me ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu na alqur'ani dan aka sunna ma saukar da ita aka yi wahayinta aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi innama hanyar da Allah ya biye wahayin alkur'ani daban da hanyar da Allah madaukakin sarki ya biye wahayin sunna annabawiyya da hanyar da Allah madaukakin sarki ya biye haƙiye wahayi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama alqudusiyya waɗannan kana buƙatar ka je ka samu gogaggu kuma ƙwararrun malamai waɗanda suka ƙware a cikin ilimin usulul fiqh wato jurisprudence ka je su karantar da kai ka iya ka naƙalta sannan su baka manya-manyan littafai da ka je ka bi dare ka karanta ka iya ka fahimta sannan za ka iya kaiwa ga fahimtar ire-iren waɗancan abubuwa da muke ishara zuwa gare su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan maganar tawa tana ishara zuwa ga tarka-tarkar da ake neman a kawo wa musulmin Najeriya wadda wannan wata guguwa ce wadda Yahudawan duniya suka ɗauko ta don su rugurguza addinin musulunci cewa ana son a haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci don haka sai ka ga malami mai zabge mu, sai ka ga ainihin fasto mai ɗamara da janjami suna rungumar juna ana bin makarantu irin su universities da fcs da polytechnics da sauran tertiary institutions ana nuna wa mutane video coverage na ainihin ire-iren waɗannan abubuwa wannan yaudara ce sannan da awa da 'yan shi'a suka ɗauko ta wadda guguwa ce da suka tado da ita a duniya akan cewa wai suna son wai za su haɗa kai da ainihin ahalis sunna waɗannan dukkan su kafirci ne kuma ɓata ce wanda dukke neman haɗin kai ya bar kafirci wanda dukke neman haɗin kai ya bar bidi'a ya bar shirka ba ya zo ya bi mu ba ba mu isa a bi mu ba amma ya zo ya bi Alƙur'ani da sunna kamar yadda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya Allah cewa ya ku rinka bibiyar abin da aka saukar muku daga ubangijinku kar ku kama wasu mutane kuna bin su saboda soyayyar da kuke musu don haka ka'ida jama'a ita ce me abi alqur'ani da sunna hadisi sahihi al-imamu malik ya ruwaito shi da al-imamu al-hakim a cikin kitabul mustadrak manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan lokita kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayyal Hau. annabi yace na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne fau fau fau ba za su rabu ba suna nan tare da juna haka za su zo su same ni a bakin tafki na in ji manzon Allah sallallahu alaihi su ne me alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya jama'a duk wani abu da za ka bi in ba alqur'ani da sunna ba sai abin da bai saba ma alkur'ani da sunna ba in ba haka ba babu shakka wannan abin sunan shi maguzanci imam al-hakim ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi cewa shekara ta bakwai da annabi ya tafi yakin khaibara khaibara kasar yahudawa ce sayyidina umar ya iya karatu da rubutu ma'ana ya yi yaƙi da jahilci tun a jahiliya don haka sai ya tsinci fallon takarda rubuce da attaura da harshen larabci sai ya zo yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasulallahi kaga littafin attaura kwafi na larabci gashi har ma ina karantawa karatun yayi ɗaya da irin namu sayyidina umar ya zage yana karantawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as akbar abubakar Allah ya kara mai yarda yana tsaye sai abubakar ya lura fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta canza idanuwan shi sun kada sun yi jazir sai sai na abubakar ya bugi hannun umar da ke rike da wannan fallon takarda ta attaura ya ce mishi sakilat ka sawakil ya ce kai canka kayi asara ya ce kana karanta wani littafi a gaban shi kana ga fuskar shi tana canzawa idanuwan shi sun yi jazir amma ka dukufa kana karatu sannan na Umar ya tsaye da karatun attaura jama'a attaura taura ce fa wadda Allah ya saukar wa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli manya manyan manzanni guda biyar ɗaya daga cikin su shine annabi Musa attaura ce fa ba wani littafi bane wanda aka rubuta shi aka yi ƙarya littafin Allah ne wanda Allah ya saukar amma dan kasancewa zuwan alqur'ani ya buga komai bomb komai ya tashi aiki sai ga manzon Allah hankalin shi yana tashi to da na umar ya tsaye da karatu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage yana cewa alam atikum biha bai a naqiya jama'a kuna da hankali kuwa ban zo muku da shari'ar musulunci farakar ba sai ce wallahi lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ko Musa ne yake da rai a yau a duniya bai halatta ya bi at-taura ba sai dai ya bi ni sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka jama'a duk wani wanda kake bi gaba daya ka bata sai manzon Allah kake ne sallallahu alaihi ita ko biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kamar wutan nefa ce, wadda aka turo ta daga kayan jidam sai an rinka rage mata karfi ana sa transformer suna rage mata karfi ba haka bane babu wasu tsakanin musulmi da ainihin Allah a wajen ibada sai dai a wajen isar da sako ma'anar wannan shine wajen sako muna buƙatar manzo ya kawo mana mai Allah ya ce to in ya kawo ya isar da saƙon shi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nasi. isar da saƙo ma ala rasuli illa balagh isar da saƙo shine aikin manzo idan yayi jama'a sun karɓa ko basu karɓa ba shi ya fita to idan sun karɓa sai su je su ci gaba da bautawa Allah a wannan lokacin kuma babu kowa a tsakaninsu da Allah sadda ka kabbarta sallah kake bin liman ba fa liman kake kabbarta ba ba liman kake wa sallah ba liman kawai yana jagoranci ne wajen ba da umarnin a yi kaza a yi kaza amma wa ake wa Allah ko ga a cikin a musulunci jama'a ko sarkin musulmi ne ya zo masallaci sai ya yi ruku'u sai ya yi sujuda babu high table da za a ce suwana they are special suwana na musamman ne a church kuwa yanzu akwai mutanen da aka aje kujera suka zauna an yi sujuda su ba sa yi saboda su manya ne sun fi karfin Allah babu wannan a cikin musulunci idan kuka gane wannan jama'a annabi Musa duk da darajar shida zai dawo duniyan nan sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waye ni da ba zan bi manzon Allah ba waye kai ku su waye ke wace ce manzon Allah shi kadai ake bi kai tsaye ba tare da an samar da wata wasiƙa ba ba za ka ce ai ba zai yiwu abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai an bi ta hannun wane wannan ɗariƙa kenan mu muna maganar musulunci ne ba zai yiwu a ce ai ba zai yiwu a bauta wa Allah ba sai an bi ta hannun wane wannan shirka kenan mu kuma muna maganar tauhidi ne don haka a cikin la ilaha illallah baka jin sunan kowa sewa sai muhammad rasulullah to shi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shi kadai ake bautawa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i a wajen bi shi kadai ake bi to ka'idar kenan idan ka fahimci wannan ka'ida ka zauna lafiya dan haka ko a kiran sallah ba za ka taba jin an ci ashadu Allah, ilaha illallah a hada da sunan wani ba sai nawa sai na rasulullahi mawakin shi yace wa zammal ila husman isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al muazzin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi min ismihi liyujillahu arsh mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawakin manzon Allah ne yake manzon Allah waka yake cewa in banda suna annabi Muhammad ba wanda ake hadawa a kiran sallah yace al'adan in yace ashhadu an la ilaha illallah a salloli biyar to na biyu zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai yace ce yo ai hasali ma sunan annabi muhammad din an yi rutin an tsago shi ne daga jikin sunan Allah sai ce fadul arshi mahmudu shi Allah sunan shi mahmud abin yabo wa Muhammadu, muhammadun shi kuma wannan bawan sunan shi muhammad shayabo kaga akwai alaka tsakanin abin yabo da shayabo saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a shi kadai ake bi duk waɗannan shehunnai duk wanda ya koya maka karatu sai kai mai addu'a Allah ya saka mai da alheri Allah ya ji shi Allah ya bashi aljanna amma babu sauran kuma ka ce kai wana kake bi a'a manzon Allah ake bi kai tsaye ina fata an gane ku karanta littafin alwasita ko alwasatiyya bainal khaliqi wal khalq bainal haqqi wal khaliq babu ainihin wato wata shamaki tsakanin bawa da Allah ya yazo bautawa Allah sanda kake kabbara din nan ka ce Allahu akbar baka tunanin kuma wani ya isa Allah ne kawai akbar jama'a kun ji wannan saboda haka matasa wannan wa'azi nawa na yau zan ɗibo wasu ayoyi ne na alƙur'ani domin ba zaman tafsiri muka zauna yi ba balle a ce za a yi ta karanto waɗannan ayoyi ana bi ana fassara su ɗaya bayan ɗaya da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda nake so in zaburar in faɗakar da ku akai kai kusan cewa akwai aiki a kanku kuma mu masu da'awa muna buƙatar mu gan ku a dama da hagunmu muna buƙatar mu gan ku a bayanmu muna buƙatar mu gan ku a gaba muna buƙatar duk inda muka shiga muka fita ya zama kuna nan mazanku da matanku domin annabawa da suka zo da addini Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wazirai da mataimaka ne daga cikin matasa mazansu da matansu ba tare da na tsawaita wannan shimfiɗa tawa ba zan ainihin bi ka'idar da na shimfiɗa a kai a kan duk idda za mu kai mu komo to mu tsaya a kan abin da Allah ya saukar wa bayan Allah mai musu wa'azi da shi domin Allah cewa ya ƙul inna ma unzirukum bil wahayi faɗa musu ka ce ni dai wa'azi na da nake muku da wahayi nake yi don haka jama'a ba a wa'azi da komai sai da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wa'azi da ra'ayi ba a wa'azi da a ganina ko a ganin wani. idan muka bude alkur'ani jama'a akwai sura sukutun da guda wadda ta kawo manya-manyan labarai guda uku wannan sura ita ce suratul kahafi daga cikin labaran da wannan sura take dauke da su akwai ainihin labaran wasu matasa waɗanda waɗannan matasa kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi suka ce bayan wucewar zamanin annabi isa sai addini ya lalace malamai suka zama corrupted suka gurɓace suka zama yan bid'a wasu suka zama yan tsubbu wasu koma suka zama malaman gwamnati addini sai ya rikice har aka kai sarki daka ya nusa yana da'awar cewa wai shi Allah ne shi ya cancanta a bautawa ana nan a wannan hali sai aka samu wasu matasa sai Allah maɗaukakin sarki kimsa musu shirya domin babu annabawa a zamanin malamai ma sun lalace ba wani ne ya musu wa'azi ba haka siddan Allah ya kimsa musu shiriya daga gare shi sai suka yi tawaye suka ce faufau ba za ta sa'u ba ba za su bauta wa kowa ba sai Allah ba kuma za su bauta wa sarki da nusa ba nan da nan 'yan rahoto wato sss da makamantan suka ɗauki labarai suka kai wa ainihin gwamnati cewa to gafa wasu matasa sun yi tawaye sun ce sam ba za su bauta maka baran kai daɗe Allah kaɗai za su bautawa hankalin sarki ya tashi sai ya sa aka kamo su aka zo da su fada da aka zo da su fada sai ainihin ya ce to na ji abin da kuka ce shin wannan magana gaskiya ce cewa ba za ku bauta mini ba suka ce gaskiya ce ya ce to na ba ku zuwa gobe ku je ku yi nazari idan har kuka ga cewa lalle ra'ayinku kun canza shi to ku zo ku bayyana tubanku a yafe muku idan kuma har ba ku canza ra'ayi ba to ku tabbatar za a kashe ku to malamai suka ce shi wannan sarki filosofa ne wato mutum ne wanda yake da kaifin wayau ya yi tunani ya kuma san cewa fada da waɗannan matasa zai ja jama'ar gari su ainihin karkatu zuwa gare su su kuma watse mishi sakamakon wannan sai musu kofar rago ya musu kamun talala don me mutumin da aka ce je ka zuwa gobe in ka canza ra'ayi ka zo ka tuba a yafe ma in baka canza ba ka dawo a kashe ka za ka dawo a kashe ka gaba ba ka yi kaga sadda kai gaba kai ka gudu shi kuma ya huta hikimar da yake nan da gari ya waye waɗannan yara ba su dawo ba me ya faru ashe gudun hijira suka yi da suka yi gudun hijira sai suka ainihin tafi suka je Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dai labarinsu wanda za mu zo mu ɗan yi ishara kaɗan a cikin wannan ainihin wato sura wadda ga tana buɗe ainihin gaba gare mu to wannan labari ne wanda babu wani littafin tarihi wanda ya ruwaito shi babu wani archaeologist babu wani historian babu wani mai ilimin tarihi da ya san shi babu wani mai ilimin kwakule-kwakule da ya taɓa kwakulowa babu sai malaman yahudawa suka je suka kimsa wa ƙuraishawa cewa mutumin nan naku da yake cewa allah yake mai wahayi ku je ku tambaye shi ku ce dai da gaske allah ne yake mishi wahayi ya ba ku labarin wasu matasa da suka kangare wa sarkinsu suka ce ba za su bauta mishi ba sannan ya ba ku labarin wani allo wanda aka rubuta sunayen waɗannan matasa haka suka ba da wannan abin da bature a yau yake kira pieces of data wato gutsatsarin bayanai waɗanda ba sa gamsarwa kawai a zo a ce to in dai kai annabi ne gaya mana labarin wasu matasa da suka ce ba za su bauta sarkin garinsu ba sannan ka ba mu labarin allon da aka rubuta sunansa a jiki yanzu wannan bayani ya kai ya gamsar da kai bai kai ya gamsar ba amma in Allah ne yake maka wahayi Allah ya san abin shine Allah ya saukar da wannan sura sukutun da guda a cikin ta ya ɗauko wannan labari baki ɗaya ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a idda Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba tsammanin ka waɗannan ashabul kafi waɗannan samari mutanen kogo da suka je suka tare a kogo da kuma allan da sunayensu ke rubuce a jiki na daga cikin abubuwanmu waɗanda suka fi komai ban mamaki wato wannan labarin har ya kai ban mamakin da za a yi kure wato wannan labarin ba komi bane ma a wurin Allah amma su yahudawa suna ganin wannan labarin ku je ku kura muhammadu da shi inda da gaske ne ya kawo muku asalin shi sai Allah ya fara wa annabi cewa to ai wannan labarin bai kai ma a kura ba yau labarin waɗannan mutanen da labarin Allah amma abin mamaki ne har da za a ce wai za a kure ka wannan ita ce muƙaddima da Allah maɗaukakin sarki ya fara wa annabi da ita akan kissar waɗannan matasa sai Allah ya ce iz awal fitiyatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada yaya abin ya faru lokacin da suka ainihin yi tawaye ga sarki sarki ya musu waccan kofar rago da suka kama hanya sai suka ce to bari su gurin hijira su bar garin da suka tafi suna cikin tafiya sai suka ga wani makiwaci ga dabbobi yana kiwo ga kare dabbobi ba nashi bane kare nashi ne ya kora dabbobi ya ce Allah ka mai da su zuwa game su wannan irin mu'ujizar ta faru ga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai yanzu ya ga musulmi za su yi hijira ya tambaye su sun yi mishi bayani game da addini ya karba addinin to amma musulmi ba zai zalunci ba ba zai ce bari ya kwashi dukiyarsu ya tafi da ita ba shi kuma ba zai koma gari ya ce ga dukiyar kuna daina muka kiwo su tambaye shi me yasa ya ce na bar addinin ku abu ya zama jangon ba sai dubi tumakin nan dabbobin nan sai kada sai ce Allah ga su nan amana aka bani Allah ka mai da su amana ga masu su sai tun kuɗa su kare kwana shi ne sai tasa abin shi sai suka tafi sai suka yi hijira da suka tafi sai suka fahimci cewa sun sha dare suna tafiya ga gajiya ga galabaita ga yunwa ga kishirwa sannan ga gari zai waye in ko gari ya waye to in aka biyo su za a riske su sai suka samu wani dutse sai suka duba sai suka ga kogo cikin sai suka je suka shiga da suka je suka shiga suka samu wuri suka yi kwanciyar su don sun gaji sun kwana tafiya ga yunwa ga kishirwa ga gajiya ga galabaita kuma ba su san inda za su je ba su dai suna gudu ne da addinin su karansu sai zo cikin kogon daga farfajiyar kogon sai kwanta sai ya shimfiɗa hannayen shi shi kenan sai Allah ya dora musu bacci sai da suka yi shekara ɗari uku da wani abu waɗannan matasa ne Allah yake cewa iz awal fityatu ilal kahfi ka ba su labari sadda waɗannan matasa suka tattara kansu suka je suka shiga cikin wani kogo da suka shiga kalmar farko da suka sai suka fara da addu'a me suka ce faqalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahama. Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana Allah kai mana rahama wa hayyi lana min amrina rashada Allah wannan al'amari namu ka sa akwai shirya a cikin shi kun ji bayan Allah na gari bawan Allah baya bugun kirji baya togo addu'a suke Allah ka ji kanmu in akwai kuskure ka yafe mu Allah al'amarin nan namu ka ɗora mu akan abin da yake gaskiya su gaskiya suke so Allah ya ce fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada sai muka dora musu bacci a cikin wannan kogo adadin shekaru masu yawa thumma ba'asnahu Allah ya ce daga baya sai muka tashe su lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada kun ga dai sun kwanta ne daidai sanda gari yake tahowa zai waye rana tana tahowa za ta bullo da suka tashi farkawa kuma sai suka farka daidai sadda yamma ta yi rana ta tafi za ta faɗi a cikin zatansu sai suka zaci cewa baccin yini guda suka yi a halin shekaru ɗari uku da wani abu suka yi jama'an banda alkur'ani babu wani littafi da ya ba da labarin waɗannan jama'a akwai wata lacca da ne muku alkawari zan yi bara aka samu matsalar ruwa irin wannan na sa wa taken lacca alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji wannan lacca muka tashi yin ta ba mamaki za a yi wata guda ana tattake wuri domin Allah bai taba saukarwa da dan adam wata rahama irin alkur'ani ba to alkur'anin nan jama'a kamar yadda Allah yake cewa awalam yaksihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim shin aya da suke cewa aya ta zo ƙur'anin nan da aka saukar ake karanta shi safe da yamma bai isa ba duk abin da kake nema alƙur'ani shine littafin da ya buga ƙalubalen da yau shekara fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu an kasa amsawa ina fata an gane Allah ya ce ku zo da sura ku zo da irin alƙur'anin ku zo da sura ku zo da aya ku zo da kaza duk suka kasa sai ce fa in lam tafa'alu wa tunda kuka kasa a yau fau fau fau ba za ku taɓa yi ba don haka ku ji tsoron Allah kawai ku musulunta jama'ar musulmi baccin da suka yi da suka tashi tashi sai wasu suka ce wuni guda muka yi sai wasu kuma suka ce a'a ba mu ma wuni ba ai ku duba rana ba ta faɗi ba sai suka kasu su biyu waɗannan suka ce kaza waɗannan suka ce kaza Allah ya ce to sai muka tashe su don. daga baya mu tabbatar cewa cikin su biyun wanne ne zai iya rike adadin baccin da suka yi sun yi baccin shekara ɗari uku da wani abu amma duk ya tasu ma wannan yana cewa baccin wuni guda ne wannan yana cewa kai ba mu kai wuni guda ba ma kuna ga ranar ma ba ta faɗi ba na fata an gani to sai Allah ya tsaye da kisa anan sai ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq mu ne kadai za mu iya baka labarin waɗannan bayan Allah labari na gaskiya ba labari ɗan jabu ba sai ya ce innahum fityatun matasa ne samari ne amanu bi rabbihim suka yadda da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya akan shiryar da suke da ita wannan aya Allah ya tsaye da labarin ne cik don ya tabbatar da nagartar alkur'ani don ya tabbatar da nagartar abin da yake faɗi da haka duk wani malamin kimiyya duk wani injiniya duk wani likitan ya je binciken shi a fannin shi in binciken ya saba wa alkur'ani to akwai kuskure a cikin binciken shi ya koma laboratory ko kuma library ya ci gaba da bincike har binciken shi ya dawo ya tabbata professor morris wakayel ya tabbatar da haka ya gama dukkan binciken shi da zai yi sai ga cewa in binciken shi ya saba wa alkur'ani shi kan sai ce to akwai kuskure a cikin abin da ya aikata da ya dawo ya sake duba sai gano kuskuren sai gyara abin ne za aka samu wani babban malami na sunna mai suna a sheikh harun yahaya yake ta rubuce-rubuce don wa da turawan yamma cewa su ne gazazzu amma alkur'ani da musulunci ba su gaza ba sai dai gazawar ta zo daga musulmi ne amma ba ƙur'anin ne ya gaza ba Nana babanka ne ya mutu ya bar gona da taki da fatanya da garma eh damuna ta faɗi kaki zuwa kai noma ka kuma tafi ka ci bashin masara tiya guda za a ce ubanka rago ne a yayi duk abin da ya kamata matsala daga gare ka ce haka ne ko ba haka ba don haka ba musulunci ne ya gaza ba ba ƙur'ani ne ya gaza ba amma musulmi ne suka gaza gazawar kuma ta faru ne ta hanyar shaidan da kuma hanyar shaidanun mutane da aka samu waɗanda suka yi ƙoƙarin tattake musulmi don a samu irin wannan gazawar ina fata an gane a nan allah madaukakin sarki da ya gama tabbatar da gaskiyar nagarta wannan labari sai ya ce matasa ne allah da kanshi ku ji cewa ya innahum fityatun Allah ya ce matasa ne Allah bai ce innahum mu'minuna ba me yasa ya siffanta su da matasa dalilin da yasa nake so ka gane muhimmancin laccar ita ce matasa abokan aiki ne na da'awa don haka makiyanmu suka tasa su a gaba akan sai sun ga sun lalata su yadda yake ba za a yi aikin da'awa da su ba to yayin da na ga cewa turawan mulkin mallaka sharrinsu da suka dasa a wannan ainihin yankuna namu an ainihin cire bama-baman wannan sharri amma yanzu yana ƙoƙarin ya dawo ta hanyoyi na hikima to lallai muna buƙatar mu rinka bi gari gari muna yin irin wannan wa'azi domin faɗakar da matasanmu domin wani bature ɗan mulkin mallaka kuma orientalist wato mai bincike na musamman game da harkokin addinin musulunci ya ce yana faɗa wa 'yan uwan shi ya ce musulunci tun daga ƙasar eritrea wato ƙasar habasha kenan har zuwa najeriya ba mutuwaye ba su ma ya yi haka baturan ya ce tun daga eritrea tun daga habasha har zuwa najeriya ya ce musulunci ba mutuwaye ba su ma ya yi ya ce kuma wasu matasa suna nan suna bin shi suna yayyafa mushi ruwa sai ke gaya wa 'yan shi turawa ice ahir in kuka kyala matasan nan suka gama yayyafa wa musuluncin nan ruwa ya farfado ba za ku sake sumar da shi ba wannan maganar ita ta sa aka tashi tsayin daka akan sai an yi fada da matasa a wannan nahiya tamu da ake kira tun daga eritrea da habasha da somalia da algeria har zuwa nigeria don haka in lokaci ya bayu a yau za ku ji sirrin wannan fada sirrin kuwa ba wani abu ba ne shine yayin da aka lalata matasa waɗannan suka zama 'yan ƙwallo waɗannan suka zama 'yan drama waɗannan suka zama 'yan allurar rigakafi waɗannan suka zama 'yan ƙwaya waɗannan suka zama 'yan gudu da mashin gaba ɗaya wane ne zai musulunci babu waye zai karanta physics babu waye zai zama injiniya babu ina medical doctor babu waye zai zama mutakhassisi a cikin hadda qur'ani babu ina yan lugal arabiya babu Shi kenan. dan haka matasa akwai aiki don haka wannan wa'azin allura ce wadda ta fi allurar soja ko ta doki ga matasa kuma wannan wa'azi abin da nake fata a yaɗa shi garuruka lungu-lungu matasa su ji domin da matasa ake rusa al'umma tsoho ba a iya canza mishi tunani matashi ake canza wa tunani ka duba da kyau duk tunanin da tsoho ya ɗarsa su a kai mafi sauƙi ka kashe shi da ka canza mai don ba zai canzu ba ko ya so ya canza ba zai canzu ba samu tsoho ka ce kana son ka koya mai larabci bayan bai iya ba amma samu matashi shekarar shi sha bakwai sha takwas ka ce kana son ka koya mai larabci kafin shekara uku zai zama kamar bakurai shi yadda ake iya canza bakin shi haka ake iya canza tunanin shi to haka ake iya canza suturar shi yanzu ka je ka tara dattawa duk abin da za ka yi musu ka ce su rinka sa gajeren wando irin tirikwata din nan da tishat da hura hana sallah suna yawo da ita da ta yan shekara saba'in da tamanin zai yiwu babu hanyar da za ka yi kai nasara akan haka na haka Allah ya ce inna hum fityatun matasa ne amanu bi rabbihim suka yadda da ubangijinsu imani suka yi wa zidnahum huda sai muka kara musu shirya kun ji matasa Allah yana da kula ta musamman a kanku in kuka yi imani kuka kama sunna ko kama addini kuka zama multazimai kuka kankame wa addini sai Allah ya ƙara muku shirya to anan na son ka gane da Allah ya ce wa zidnahum huda ba kuma shirya lallai shirya ta imani kaɗai ba dukkan mutumin da ya imani da Allah sai Allah ya kimsa mishi ƙarin imani a bisa imanin da yi sai Allah ya kimsa mishi shirya a bisa duk abin da ya sa gaba ku je cikin tashiri institutions manya-manyan makarantu ka je ka samu ustazu a faculty na electrical electronics sai kaga shine ustazu sai ga kuma ya fi kowa kyakkyawar jarabawa ka je ka same shi a fce sai ga ya fi kowa ka je ka same shi a ko'ina me yasa amanu bi rabbihim wa zidnahum huda in ka yadda da Allah duk abin da ka tasa a gaba sai Allah ya haskaka maka fiye da kowa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ƙara muku ilimi jama'a kun ji wannan Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim muka ƙara musu ƙarfi daga zuci iz kamu suka yi tsayin daka a gaban wa a gaban sarki faƙalu suka ce rabbuna ubangijinmu rabbu samawati wal ardi shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa shi za mu bautawa lan nad'u min dunihi ilaha fau fau fau ba za mu bautawa wani abin bautawa ba wanda ba shi ba kun ji magana da matasan suka faɗi a ina suka faɗi wannan maganar malaman tafsiri sun yi saɓani wasu suka ce a gaban sarkin suka faɗi wannan maganar da suka koma gefe guda sadda sarki ya ce su je su yi tunani sai suka ce laqad qulna idan shatata amma fa mun sharo ta su da kansu da suka auna capacity da girma da nauyin maganar da suka faɗi da suka fito sai suka ce kai mun sharo ta fa yanzu mu ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah a gaban sarki da kayanus da yake cewa shi Allah ne lallai mun sharo ta ko kuma a gaban sarkin ne suka faɗi haka don su nuna cewa suna sane da nauyin maganar amma kuma suka faɗe ta to haka suka ci gaba da bayani akan irin halin da su suka samu kansu na lalacewa na bautar gunki da sauran abubuwa makamantan haka jama'a kamar yadda na ce ba zaman tafsiri muka yi ba ko abin da muke so mu ji na daga ainihin wannan kissa ya ishe mu a nan ran da muka zauna zaman tafsiri to ran nan sai a tsaya sai a fede al'amarin amma dai ƙarshen waɗannan matasa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tsare su da wannan bacci da suka yi na tsawon shekara ɗari uku da wani abu bayan wannan shekaru duk wannan mayagun sarakunan gargajiya da azzalumai Allah ya kawar da su ya zo da wani sarki da wata daula ta musulunci a wannan lokacin ne suka farka yunwa ta dame su sai suka ɗibi 'yan kuɗin da ke hannun sai suka ce to wane e tafi ka siyo mana abinci amma fa ka yi taka tsantsan ya tafi siyo abinci yana zuwa sai miƙa wa mai sai da abinci yana miƙa mai sai da abinci sai mai sai da abinci ya duba kuɗi sai ga ai waɗannan kuɗin da ne kamar yanzu ka zo da kwabo mai huda ko ka zo da taro ko ka zo da sile irin na da dattijo ya rinka duba ya ce kai yaro na ka samu waɗannan kuɗi tun sarki zamanin sarki da ƙayanusa sai yaro ya ce a me yasa samu sarki da kayanu Sai ce sarki da kayanu tun ya hallaka ya mutu kai yaro ko dai ka je ka faso wata taska ne ta mutanen da yace a kudi na ne fani da yan uwana to da ya ga abu yana neman ya zama matsala sai ya keɓe dattijan nan sai ya bashi labari sai to ai wannan sarki yanzu musulmi ne to na aka je ga yawa sarki aka tafi kaya kaya da fadawa aka je kogo waɗancan na cikin kogo suna jiran a kawo abinci sai suka ji hayaniya sai suka ce a'udhu billahi wa ana to sai suka tare suka fara sallah sallah sallah sallah ba sallama saboda me wannan ita kanta sallar ta hijira ce suna abin nan aka ce sai da sarkin ya leko ya ce musu kai mu yan uwanku ne musulmi sallar ta isa aka ku sallame ta sannan kuma ka ji assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka sallame to wannan hali da suka samu kansu sai suka ce to gaskiya saboda Allah abin da suke gani shine jama'a su ja baya su ba su wuri Allah yana da wata manufa a kansu shine aka ja baya aka ba su wuri kowa ya koma wurin da ya tashi bacci ya koma ya kwanciya shi karansu ya koma ya ainihin sake kwantawa idda yake Allah ya sake ɗora musu wani baccin na tsawon wasu shekarun sa'annan daga baya Allah ya ɗauki ransu to sai aka samu allo wato signboard sai aka rubuta sunayensu sai aka kafa a kofar kogon to wannan labarin in ba ƙwararrun malamai na yahuda ba ba waɗanda suka sani to shine suka zo suke cewa ƙurayshawa su tambayi annabi tambaya ƙure ya ba da labarin waɗannan matasa da wannan allah waɗannan mutanen yanzu a ƙasar italy suke jama'a wannan kogon yanzu a ƙasar italiya yake kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa lawut tala'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba da za ka yi karfin hali ka ce bari ka je ka leka Allah ya ce sai ka juyo da gudu kuma sai ka cika da tsoro zamanin mu'awiya mu'awiya ya ce bari ya gwada ya gani da ya je ku haka suka sheko a guje a firgice suka to hanta suna ta ainihin rawa wannan wurin yana nan har yanzu a ƙasar italy babu wani littafin tarihi da ya ba da tarihin shi sai alkur'ani jama'a alkur'ani bai isa ba alkur'ani ya isa alkur'ani ya isa yau masu bincike na duniya waɗanda ba musulmi ba ma jama'a historians da archaeologists da geographers da wane ne wa astronomers astrologers da dukkansu sai sun hada da ƙur'ani, sannan bincikensu yake cika amma sai ka ga musulmi ya tashi zai binciken wani abu sai watsar da alkur'ani ya watsar da sunna sai tafi yana yana ainihin rara gefe yana kama ganye yana barin ainihin asalin tushen bishiya Allah ya taimake mu jama'a waɗannan matasa ne ko ba matasa ba matasa ne kuma daga ina muka ji daga alkur'ani ko to yanzu bari mu koma kuma mu ji labarin aikin da'awa da wani matashi ya yi shi kuma wannan aikin alqur'ani ya bada labarin shi <clears throat> amma sunna ta fito da hakikanin abun don haka sai mun fara karantawa daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai mu karanto aya alkur'ani domin jama'a babban malami al shafi'i cewa yake yi kullul ulumi siwa ƙurani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqh fi ad-din العلم ما كان فيه haddasa na. wa ma siwa za ka fa wasu sati ya ce duk wani ilimi bata lokaci ne sai dai in ƙur'ani sai dai hadisi a ce haddasana sai dai kuma koyon fiƙihu a addini ya ce in ba haka ba wannan wasu wasun shaiɗan ne abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya shi ko cewa yake al-ilmu qala allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tanwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqihi yace ilimi shi ne a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ce babu laifi a ce sahabbai sun ce yace amma wauta ne ana ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce kai kuma kana cewa malam wane ya ce yace wannan wauta ce ka tobara ce dan haka jama'a yayin da kuka ji daga Qur'ani za kuma mu bude hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu ji menene ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da zamu karanta sahabi Suhaib shine ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nan kuma a cikin sahihu muslim a lamba hadisi ta ɗari uku da biyar ko kuma lamba hadisi ta dubu uku afwan lamba hadisi ta dubu uku da biyar gashi kuma a cikin littafin riyadu na shine lamba ta talatin da ɗaya a cikin babu sabri ya ce wa an suhaibin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama suhaib ibn sinar sahabi ne na manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kana malikun fi man kana qablakum wani sarki daga cikin sarakunan da wa kana lahu sahirun yana da malamin tsafi yana da dan tsubbu kun ji jama'a duk idda sarakunan gargajiya suke in dai sarki na gargajiya ne ba na musulunci ba to yana da dan tsubbu ko matsafi wannan ko shakka babu in ko sarkin musulunci ne to baya harka da tsubbu baya harka da tsafi amma duk inda sarkin gargajiya yake to yana da matsafi yana da ɗan tsubbu wanda shi ke ba shi umarni misali yau wajen shekara goma da ta wuce a ta lacca da neta a garin gwagwalada a can gaba da abuja wannan laccar takenta shine illolin bokaye kasar ɗin ya yawo har ya fada wata kasaitacciyar fada a ƙasar nan yar sarki wata gimbiya ita ce ta samu kasar ɗin bidiyon sai ta je ta saka a tsakiyar fada mata suka je suka kewaye suna kallo suna ji ashe sarki yana can ta sama shi ma ya kasake yana kallo yana ji da sarki ya ji wa'azi ya buga shi ya buga shi sai ya gyaran murya yana gyaran murya sai suka sa remote sai suka shi ya ce ya riga ya gama ji ashe Allah ne ya yi nufin ya taimake shi ya ji ya gani su kuma sun san duk abubuwan da na faɗa a cikin kasaɗin ashe kama a cikin gidansu aka yi wa'azin kuma abu mamaki ko garin ban taɓa zuwa ba wanne tudu wanne gangare sarkin nan ya ce bai bacci ba a wannan daren ya karɓi kasar ya ji shi ya gani tun daga farko har ƙarshe ƙarshe sai ce wa gimbiyar ta je ta nemo malaminta da ya bata kasar din aka nemo malamin sarkin ya mishi bayani gaskiya ya ji wani kasar kuma hankalin shi ya tashi domin da wanda ya kasar din nan ya taba zuwa garin nan ko ya taba zuwa fadan nan sai ce to ya je yi wa'azin nan ne akan garin nan akan fadan nan akan gidan sarautar nan yace dan haka taimakon farko da yake so a yi mishi ya za a je a gayyato mishi mutumin nan yana so ya zauna da shi one on one wato shi da shi suka zo har nan suka zo suka gaya mini na ce mishi khairan na sa musu rana muka je muka je muka zauna ya ce mun ji wa'azi malam ɗari bisa ɗari kuma mun gamsu kuma wallahi waɗannan abubuwan na shirka baki ɗaya da ka faɗi ya ce akwai su a gidan nan gaba ɗaya ya ce kuma iyayenmu suka kawo su da kakanninsu amma mu yanzu ku ne malamanmu ba mu ba sauran shirka amma imaninmu bai kai mu iya cire waɗannan abubuwan ba na farko a gidan akwai wani ɗaki wanda yake ɗaki ne na aljana aljana kuma matar sarkin ce har iya condition akwai har kafet akwai har komai akwai amma babu kyauran kofa ga kofa an tsara an yi mata ras da ado amma babu kyaure amma har iya condition da fanka a ciki akwai sannan ga wani ɗaki wanda gawawwaki ne na 'yan adam busassu an mai da su kansu na ƙasa kafafuwansu na sama na tsafi ya ce wallahi babu buƙatar wannan mu yanzu ƙur'anin nan da kuke karanta mana shi muke so ya ce amma wannan irin abin ya girma a ranmu ya ce don tashi muka yi muka shi ya ce ba za mu iya cire shi ba gaskiya imanin mu bai kai ba shi yasa mu gayyato ku malam ku kara mana wa'azi banda wanda muka ji a kaset kuma ku taimake mu a daren nan a kawar da abu wallahi sai wajen karfe uku na dare mu gama share waɗannan na jasoshin kuma ba abin da ya same mu na ce mishi shi ma zai iya cirewa ba abin da zai same shi ya ce wallahi ya yadda ma imanin shi bai kai ba na wannan sai daidai da abin da ya faru ga sahabi mughira ibn Shu'uba. mughira ibn Shu'uba lokacin da mutanen ta'if suka karbi addinin musulunci sai suka aika manzon Allah sun karbi addinin musulunci amma wannan gunki da suke bautawa gaskiya suna jin tsoron shi ba za su iya cire shi ba don haka annabi ya turo gwaraza da za su cire shi sai aka naɗo mughiratu bin shu'uba mughiratu bin shu'uba ya taho sai ya ce wa sahabin da aka haɗo su tare ya ce in naje zan yi hila zan yi wata 'yar hikima ya ce wacce iri ya ce ina zuwa ina kusa da gunkin zan faɗi ina birgima ina son in gwada imaninsu ya ce in ka ga na faɗi haka karka damu da gangan ne da suka je kuwa jama'ar gari sun taru rannan za a timbuke wannan gunki sun yadda a timbuke amma fa suna ganin wanda fa ya timbuke to matsala za ta faru kun san haka aka yi da shaidanun malaman nan lokacin da za a kawar da su dattawan ahalin sunna sai suka kasa musu tawaye saboda suna ganin alfarmasu amma ire-iren mu za ka wuce sallah sai mu jawo ka mu ce yo baya arne sai ka musulunta saboda baka da wata kima ina fata an gane baka da wata kima ina fatan mun gane saboda haka waɗannan maguzawa sun tashi suna ganin darajar wannan gunki amma sun musulunta ba za su iya tumbuke shi ba saboda haka mughiratu bin shu'ba ya je ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mu mu turo wannan gunki sai da ta suka ce kai yaro wallahi ba za ka iya ba wannan zai eh je ka gani je ka gani wannan din eh kana wasa ne mu ma mun musulunta amma ba mu iya taba wannan sai mugira ta bin uba sai dariya da ya tinkari gunkin kawai sai faɗi watsal sai suka kyalkyale da dariya suka ce haba da yaro ai dama ta kaza kaza irin kar maganar da tawa ko kuwa ba haka ake cewa ba <laughs> kyau take ba ta karko ai abin da babbar hango yana zaune ai yaro ko ya mike sai ba gani ba ba su ne irin hadisan waɗannan tsofaffin ba suka tashi duk su gama wannan magana sai mu kira ce ya tashi ya kakkaɓe alkyabban shi ya ce haba haba kabilar saƙif ya ku mutanen fa'if ya ce ba ku imani da manzan Allah ba ne suka ce mun yi ya ce wallahi na ya haka ne don in jaraba ku dama da mughiratu bin shu'uba ya tashi ya je ɗaga takobin shi sai kantsama a daidai tsakiyar kan gunkin sai dargaza shi biyu yana dargaza shi biyu kawai sai ga wata tsohuwa ta fito a ciki tsohuwa takob sai sa takobi kawai sai filla kanta Shi kenan shaidani ya ce aljana ce in kai imani da Allah zaka iya kashe aljani imani ne ake so innahum fityatun amanu bi rabbihim imani ake so wazidnahum huda abu hurera ba saurayi ba ne da ya imani ba aljani ya ce zai kama ba aljanin ya rinka roƙon shi arziki In ga kana tsoron aljani kai ma akwai corruption a zuciyarka ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji abinda hadisin nan yake cewa shine me wannan sarki yana da matsafi tattare da shi an yi wani sarki a nan ƙasar wanda matsafi ne ba a iya haɗa ido a dube shi idan ko har ka sake ya ɗaga ido ya harare ka turan ɗan taka ta kaɗe domin harshen shi zai sa ya lankwaso wuyanka sai durƙusar da kai a gaban shi amma a lokacin gani ake karama ce tsafi ne suke haɗawa da wahainiya wahainiya din nisan sama da take za ta iya sako harshenta komai nisa ta ɗauko abu ta mai da harshen kuma to shi wannan sarkin da ita yake tsafi tsafi ne kawai amma saboda jahilci a ƙasar nan da rashin sanin tauhidi kan ba ma wannan sarkin ake ana cewa jarumi ne amma zunzurutun matsafi ne yau akwai sarkin dan ka ɓata mishi rai in ya tashi ya kakkaɓe alkyabbashi sai jikinka ya shanye tsafi ne ba karama ba ce baya zuwa sallar juma'a baya sallar jam'i baya kaza baya kaza baya kaza ina karama take karama tana faruwa ne tattare da mutanen da suke matukar biyayya Allah ihana kuma tana faruwa ne ga mutanen da suke fasikai ko zindikai So da haka jama'ar musulmi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin wannan hadisin shi wannan sarki na gargajiya yana da wani matsafi ma kabira yayin da ya tsufa qala lil malik sai shi matsafin ya ce wa sarkin inni qad kabirtu na manyan tafa fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihr aiko min da saurayi dan in koya mishi sihiri kun ji hatta masu munanan manufa ashe samari suke diba shekarun 70s da 80s aka rinka kallon kasusuwan indiya na jigunu da maza india samari a lokacin suna waka kantire kantire ba su san me suke cewa ba haka ne ko ba haka ba haka ne yau an yi wannan abin shekara ashirin da biyar zuwa talatin a ƙasar nan ana ganin abin kamar bai da wani tasiri waɗannan samarin yau su ne suka juye suka yi tarbiyyar waɗannan 'yan matan yau da suke cewa su suna yin drama ne don su faɗakar da mutane game da al'adunsu shin akwai disansi akwai mutunci a cikin waɗannan 'yan matan babu amma waɗancan al'adun ne da suka rinka gani su ne yanzu suka rinka juya su duk wanda ya goge game da kallon indian film in yana kallon kasusuwan drama da 'ya'yan kana wannan la'anannu suke yi babu shakka yana da yaƙini akan cewa it's just a transformation of culture wato suna ɗauko al'adar indiya ne kawai suna juya ta ta zama ta hausawa babu bambanci ba ma buƙatar al'adar indiya ba ma buƙatar al'adar bature al'adar manzan Allah muke buƙata. sallallahu alaihi wasallam ita ku al'adar manzan Allah da aka tambayi mata shi mecece al'adar shi sai ta ce kana khuluquhul qur'an alqur'ani ne al'adar shi to mu alqur'ani muke buƙata, ba mu buƙatar bature ba mu buƙatar indiya ba mu buƙatar al'adun su jama'ar musulmi kun ji wannan sarkin nan sai ya ainihin fa ba'asa ilaihi ghulaman yu'allimuhu sai ya aika mishi da yaro matashi dan ya karantar da shi wato kun ji jama'a ashe hatta matsafi bai san tsafin shi ya kare dan haka yace a turowa a turo matashi me yasa bai ce a turo tsoho ba saboda yana son manufar ta tabbata idan ya zama matsafi yana so ya koya wa saurayi tsafi dan manufar ta tabbata me yasa mu malaman sunna ba za mu yi gwagwarmaya karantar da matasa ba Don me za a zarge mu muna wahala da matasa ba wahala muke ba yau me yasa ba a zargin uwa tana shayar da ɗanta ko za a zarge ta saboda haka malaman sunna ku gane da cewa waɗannan matasa su ne abokan aiki ku daina nesanta su wani matashi ne makaho ya taho tambaya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya kwaɗayin ga wasu manyan 'yan siyasa ga wasu manya-manyan sarakunan gargajiya waɗanda in suka musulunta alherin da ke tattare da su ya fi wannan matashin makaho sai annabi ya kau da kai game da wannan matashin sai ya tinkaru waɗancan 'yan siyasa da waɗancan sarakunan gargajiya aka gama ɓata lokaci a kansu kuma suka watse ashe ba musuluncin suke so ba so suke su amfani da annabi su tabbatar da manufarsu da suka ji shi kuma so yake nuna musu addinin musulunci sai suka yi gaba suka yi watsi da shi annabi kuma ya juyo zai nemo wannan matashi makaho shi kuma wannan matashi makaho ya haƙura ya tafiye shi sai Allah ya saukar da abasa wata walla an ja a hul'a'ama ya murtike fuska ya kau da kai wai dan makaho ya zo mishi sai Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu zakka. ka sani ko shi ne ya zo neman tsarki waɗannan ba tsarki suka zo nema ba malaman sunna ku daina wulakanta matasa ku sani da cewa matasa su ne abokan aiki matasan nan su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dube sahabi abu musa al'ashari ya tura shi ƙasar yaman ya kai musu addinin musulunci sallallahu alaihi wasallama ya dubi abdullahi ibn mas'udin ya tura shi ƙasar kufa sadda aka naɗa abubakar ne siddiqu ya zama amirul hajji da wata aya ta sauka wadda ake so a kai ta da ɗimi-ɗimi wa aka aika matashi aliyu ɗan abi talib manzo Allah ya imar maza ka raka abubakar ka kai wannan ayar a a karanta ta a dandalin arafa anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasula wa rasulahu lallai Allah yayi baran-baran lallai manzon Allah yayi baran-baran da mushrikai saƙon kenan wa aka aika ya je faɗa na ali sadda musulmi ruwa ya ƙare musu aka rasa idda za a samu ruwan alwala manzo Allah cikin taruwa ya ce cewa ya ina aliyu sai ya ce gani sai ya ce je kaka samu ruwa matasa su ne kayan aiki a da'awa they are our vehicle su ne abebanmu na aiki su ne kayan aiki da su za a isar da saƙon ku ji Allah cewa ya innahum sitiyatun matasa ne amanu bi rabbihim suka yadda da Allah wa zidnahum huda a nan ku ji gashi matsafi ya ce a turo mishi matashi ya koyar da shi ya koyar da shi ne ya koyar da shi tsafi sai ya ce dan shi ya tsufa yana tsoron kada ya mutu ilimin ya kare matasa ba za ku shiga jami'ar ahmadu bello ku je ku karanto mana pharmacy da engineering ku je ku karanto mana medicine ku je ku karanto mana islamic studies ku je ku karanto mana law ba don ya zama wannan matsayin da Allah ya kai musulunci a kai na ilimi ya tabbata matasa sai ku koma cikin muciya kuna luwaɗi matasa ku koma kuna kama muzuru kuna gasa kuna sayarwa matasa kuna bugawa 'yan mata ciki a cikin muciya matasa kun zama useless ba ku da amfani bayan Allah na cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mutanen da kuka fi kowa amfani waɗanda aka halitta su don su amfanar da mutane mutumin duk da bai amfanar da al'umma a wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi ta kabari ta fi rayuwar shi a duniya matasa a ce sai dai ku taru ku cika ɗakin rumfar kwano kuna kallon kwallo ku raba dare sannan ku zo ku raba rana kuma kuna musu akan abin da kuka taru kuka kalla gaba ɗaya turawa sun lalata tunaninku ku yaushe za ku iya karanta pharmacy yaushe za ku iya karanta medicine yaushe za ku iya karanta islamic law yaushe za ku iya karanta commercial ko civil law yaushe za ku iya karanta electrical electronics yaushe za mu samu telecommunication engineers yaushe za mu samu malaman tafsiri da za su gaji abubakar gumi da malam ja'afar ina za a samu haka ba za a samu ba jama'a duk matasan da suka shagaltu da waɗannan da kuke ga suke ƙwallar duk al'ummar da kuka je kuka ga 'yan ƙwallon cikinsu su ne lalatattun ba su ke karatu ba waɗannan da ake kawo muku su daga america suna sa wando sirikota suna sa wando shi ba na sunna ba shi ba gajere ba waɗannan wallahi ba su ne likitoci a america ba ba su ne engineers ba su ne tsinannun gari banzan garke ba su ne 'yan albarka ba ku daina koyi da su wannan gudun mashin da kuke ba burgewa kuke ba a baka muciyan nan ka gudu shekara talatin da kanka za ka tsaya ka kafe haka ne ko ba haka ba a bar maka muciyan nan a share maka titi ka shekara talatin kana gudu da kanka za ka aje mashin din haka da amfani ashe kamata ya ku yi tunanin abin da za ku samar da productivity ku samar da amfanuwa ƙasa ta ci gaba yanzu jama'a cikin kasuwar miciyar nan ma'aikata ce guda wadda da matasan miciya za su yadda su koyi sana'ar duk duniya sai an ji labarinta tukwane ne ake yi har bature yana buƙatar wannan tukunyar don bai da wannan fasahar saboda recycling ake yi recycling kuma bature reborn ya iya shine kaza sai a koma a sake mai da shi abin wannan kwakwankwalatai ne da abubuwan dalma za a je a narka su waɗanda an yadda sun zama bola sai kuma su dawo su zama tukunya har liman ai mai tuwo ya ci haka ne ko ba haka ba to amma matasa ba su iya ba jama'a ku dubi jama'a ƙasar Amerika lokacin da take yakin ƙasar vietnam kun san da yaya ne ƙasar vietnam ta galabaici america hikima suka yi ƙasar china ce ta rinka zuwa da koken da ƙwaya tana sayarwa da sojojin Amerika da arha wanda bai da kuɗi sai a bashi hikima ce in ana son a rusa ku sai a ta kawo ƙwaya sai ta arha matasan ku su sha idan suka sha shi kenan ba sai an ce kasu su je makaranta ba ba sai an ce kasu je kasuwa ba duk wanda ya sha kwaya ta narke ba zai je makaranta ba to aka shekara talatin haka fa ya tashi aiki to haka samu rabin matasan ku suka zama haka shi kenan. saboda haka wallahi alazimi matasa ku gane da cewa in muka yi asara ku to shikenan mun lalace sai dai kuma Allah ya kawo mana dauki ta wata hanyar amma ina ga mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matasa akai addinin nan sayyidina Umar da ya kewaye Ka'aba ya dawafi ya ce to Umaru dan bi zai hijira wanda ke son matar shi ta kaba sai mu haɗu a bayan gari wanda ke son 'ya'yan shi su maraici to ga dai Umar ya tafi da aka ɗaga aka kalle shi aka ce mahaukacin banza ma jami'ai da baka ba guri saboda mai matashi ne in an bi shi bayan garin jiki zai tsami amma abubakar da umar da yake da ta ne fa naɗa kansu suka yi suka gudu a ɓoye abubakar da manzan Allah naɗa kansu suka yi suka gudu a ɓoye suka rinka canza sahu suna shiga wurare suna ɓoyewa amma umar da yake matashi ne fa tsayawa ya faɗa musu bakan magana suka harare shi ko suka ce ɗan zama mu guri mahaukaci a taba ka buga mutum makami ku gani su manzo Allah ku da aka san aya za su kawo da hadisi kun ga su a boye suka tafi ashe muna buƙatar matasa waɗannan matasa da ake ce musu 'yan daba waɗannan matasa da ake ce musu 'yan tauri waɗannan matasa da ake ce musu ecomoc waɗannan matasa da ake ce musu 'yan kalare wallahi masu da'awa ku je ku ɗibo su ku zo ku share musu kai koya musu Alƙur'ani kayan aiki ne irinsu ne su hamza irinsu ne su umar manzan allah ya gyara su suka waye gari gashi nan suka zama mutanen kirki suka yi musulunci jama'a bincike muka yi a bara akan area boys na lagos sai muka samu kashi tamanin wajen da shida na area boys na lagos din musulmi ne to me ya kai Legas ta lalace area boys ne suka lalata ta amma kuma musulmi ne yanzu azumi yana tsayawa area boy in ya tare ka zai maka abu sai ce Allah ya soka ina azumi amma wallahi in muka sha ruwa na haɗu da kai ka kaɗe sai kana mamaki ashe musulmi ne area boys din nan gwamna buba marwa da ya ɗibe su ya aiki da su an yi nasara ko ba yi nasara ba an yi nasara matasa nawa ne muke da su yanzu a ƙarƙashin gada suna nan suna shan kwaya a nan anguwar sai da aka samu kangararren matashi shekara ashirin da ta wuce a nan anguwar fa sai sha ɗayan dare ta yi sai ɗibi matasa su je su buga gidanka akwai tsaleliyar budurwa sai su ce ka fito da ita in baka fito da ita ba nan sai dai ka kwana a lahira ka ba su ita su je su gama abin da za su gama bayan wata ɗaya wata biyu sun mata ciki sai sake zuwa irin wannan lokacin su kwankwasa maka kofa sai ce amanar da suka karba gashi sun dawo maka da ita a ina aka yi wannan a cikaji cikaji a nan aka haifi yaron a nan yake wannan kangarar ina malamai masu da'awa me yasa wannan yaron ba a saka shi cikin waɗanda za a zaunar da su a yi musu nasiha ba ku je ku ga yara ne a tudun wada ga sunan sun gallabi mutane ana ce musu 'yan zara ku je ku same su a tsakiyar kano ga sunan ana ce musu ƴan daba ga sunan a gombe su ne ƴan kalare a maiduguri su ne ake ce musu ekomom. waɗannan fa su ne irin su hamza su ne irin su umar Ƴan tauri ne ƴan daba ne masu kashe mutane manzo Allah ya musu wa'azin Qur'ani da hadisi suka zama mutanen kirki Abu mahazura jama'a ganin manzon Allah ya nema manzon Allah shigantaka dan area boy ne da ya gama manzon Allah sai ya sa hannu a kunne yana kiran sallah wai yana shigantaka manzo Allah da ya ji daɗin murya shi duk da shegantaka yake sai manzo Allah ya ji daɗin murya shi sai manzo Allah ya mai da abin raha yace cikin kuwa ne naji yana dan kwaikwayon mu nan kaza kaza sai suka ce ai wannan ne sai manzo Allah ya shafa gashin goshin shi yace Allahumma hadihi waj'alhu hadiyan mahdiya yace Allah ka shiryar da shi ka sa shi shiryayye abin shiryarwa yace sai ji zuciyar shi tana kaunar manzon Allah sai ji musulunci sai musulunta yawa gari ya zama ɗaya daga cikin ladanan manzon Allah Abu Mahzur sura karanta littafin sunan abi dauda da nasa'i shi ya ruwaito kiran sallah irin wanda in aka yi sai ayi yi shiru din nan sahabin manzon Allah ne ka jadda dan area boy ne amma gashi da awa ta shiryar da shi ya za a bar su jama'a waɗannan 'yan mata yanzu da suke cike da polytechnic da fce da universities da sauransu suke lalacewa wannan yunkuri ne ƙungiyoyi na musulunci da malamai da shehunai da hujjufai suka yi a kan su je su yi musu nasiha za ka ga duk lalacewar yarinya kirista fce ko polytechnic ko university za ga tana zuwa service na christianity duk lalacewarta amma 'yan mata nawa ne suka lalace a cikin universities ɗinmu saboda lalacewa sai suka koma suna sa kayan kafirai sai suka canza sunansu automatic canzawa don masu boye ɓoye su su ɓata kada a gane su aisha sunanta in aka ce ya sunan sai ta ce comfort ba za ka taba tunanin musulma ba ce amma ta yi haka ne dan me dan kar ma ku zo ku ce za ku yi mata wa'azi waɗannan matasan jama'a gobe fa cikinsu za a fitar da shugaban ƙasa ina son ku gane haka gobe a cikinsu za a fitar da ministan ilimi a cikinsu za a fitar da 'yan majalisar dokoki na jiha da na tarayya da sanatoci idan ba ku yi wa'azi in ba ku zauna da su kun gyara su ba ma'ana nan gaba kenan muna da rikitattun mutanen da suka fi waɗannan na yanzu rikicewa hmm. don ko da wannan Allah kaɗai ya ban mu yi mana azaba to balle a ce kuma ku dubi waɗannan yaran yanzu a ce cikinsu za a cire sanata Allah ya kyauta gashi ya ce wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun idan yaron ya tashi zai tafi wurin wancan matsafi da zai koya mai tsafi sai ya samu wani bawan Allah yana ibada da ilaihi sai shi yaron ya zauna a wurin mai ibada wa sami'a kalamahu sai ya ji wa'azin da wannan malami yake fa'a a ajabahu wata ran garin jin wa'azin sai wa'azin ya bashi sha'awa wa kana idza ata sahira marra bi rahib waqa'ada ilaihi duk sanda ya zo zai tafi wurin wannan dan sihiri ya koyo tsati sai ya tsaya ya ji wa'azin malamin shi shikenan fa'iza a ta sa'ira darabahu da ya isa wurin ɗan tsafin sai ɗan tsafi ya dake shi ce ya yi latti kun ji makarantar tsafi ita ma ana dukan let koma tsafi ake koya mai amma yi latti sai an da kai fashaka zalika ilar rahib sai shi wannan matashi ya gaya wa malamin faƙala sai malamin ya ce iza ta sahira in kana tsoron wannan ɗan duba kada ya doke ka faƙul ka ce habasa ni ahali a gida ne aka tare ni ban fito da wuri ba bane wa idza khashita ahlak idan kuma ka ji tsoron karka koma gida a makare su buge ka faƙul ka ce habasani sahiru malamin tsati ne yau tsati ya yi tsati, abin bai warware da wuri ba don haka yau na makara ban dawo gida ba fa baina ma huwa ala zalika yaro yana nan akan wannan hali da malami ya koya mai iz ata ala dabbatin azima qad habasatin nas wata ran ya zo zai wuce sai haɗu da wata dabba babba ta tara mutane ta hana su wucewa faƙala sai yaro ya ce a a'lamu alhamdulillahi a yau kam zan gane asahiru sahiru afdalu amin rahibi afdal shin dan tsafin nan shi ya fi ko kuwa malami fa akhadha hajaran sai yaro ya ɗauki dutse ɗan karami fa qala in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabbata hatta yanzu an nasu. ya ce ya Allah ina roƙonka idan har malamin nan shi ne kake so ba wannan matsafi ba Allah ina roƙonka in dai har malamin kake so ba shi matsafin ba to zan jefi dabbar nan da ɗan ƙaramin dutsen nan ka kashe ta don ka tabbatar mini da gaskiyar malami farama ha sai jefe ta fakatala ha sai dabba ta mutu wa madan nasu mutane suka wuce fatar rahiba fa akhbarahu sai yaro ya je gaya wa wannan ainihin malami ya ce algafata malam ai yau na ga abin mamaki ga abin da ya faru duk ya juya labari ya ba malamin faƙalar rahibu sai malamin ya ce ai bunayya ya kai ɗana an yau ma afdalu minni ai daga yau ma kafi ni daraja a wurin Allah Allahu akbar jama'a ku dubi ikon Allah malamin ya yadda ɗalibin shi ya fi shi ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba sai ka yadda wanda ya fika ka ya fi ka ba kuma za ka taɓa zama lafiya ba sai ka yadda wanda Allah ya yi wa lallai Allah ne ya mishi ba shi yi wa kanshi ba domin ku dubi abin da malami yake cewa ai yau to kai ka ma fi ni daraja domin ni ban taɓa samun irin wannan karama ba kai ko gashi har ka samu amma kwana nawa ya fara ɗaukan karatun ko sauka bai ba fa ma'ana ko waken shi da gumba ba a ci ba ko menene wake da abin nan da ake ci ba ba yanka mishi rago ba bai yi sauka ba amma har ya samu falalar da ta fi malamin shi qad balaga min amrika ma tara al'amarin har ya kai yadda nake gani din nan ma'ara ma'ana har ka kai ka yi addu'a nan take Allah ya karba wa innaka satubtala sai ce to amma za a jarabce ka Za ka shiga bala'i fa inubtilita idan har aka fara maka bala'i aka fara saka ka a musiba falata dulla alayya dan Allah ka nuna ni kaga alamar da ke nuna maka matasa su ana bukatar sa a fagen da'awa shi kan matashi bai tsoron a nuna shi cewa shi ya karantar da wani kaza amma kaga tsoho so yake don Allah ka a taba shi in ta rikice to don Allah ka rufa min asiri wa kana al-ghulamu yubri'u al-akmaha wal abrasa dama wannan zamanin annabi isa ne mana bayan annabi isa ya wuce ne kamar yadda muka faɗi a baya har yaron ya zan ya samu karama irin mu'ujizar da annabi isa yake da ita shine annabi isa yana warkar da kutare da makafi da masu dindimi shi ma yaron sai ya zama da yayi addu'a sai kuturu ya watsake da yayi addu'a sai mai cuta albara sai warke da yayi addu'a sai makaho sai watsake wa yudawin nasa min sa'iril adwa yana baiwa mutane magunguna iri-iri fasami a jalisun lil malik sai wani bafadan sarki ya ji labari ai yaron nan da aka tura ya koyo tsati ai tsati har ya kasaita yanzu ma habba da magani yake kana qad amiya shi kuma dama bafade makaho ne fa tahu bi hadaya kasira sai zo da kyauta mai yawa fa qala sai ce ma ha huna laka ajma duk abin da ka gani dinnan kai na tattarowa in anta shafaitani in ka warkar da ni to na baka faƙala sai ce ni la ashfi ahadan ni fa bana warkar da kowa don shi ba fada ya ɗauka shawarar da suka yi a fada a tura yaron nan ya je koyi tsafi tsafin har ya kai wannan matsayin ne shi bai san wannan musulunci ba ne sai ce ni fa ban warkar da kowa inna ma yashfi Allah Allah ke warkarwa ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da Autullaha fa shafaka in ka yarda da Allah roƙon maka Allah Allah ya warkar da kai jama'a kun ji ɗanɗanan kalmar salaf malaman farko ba sa bugun kirji su ce a ah, yau ai mu dama ba na wasa ba ne yanzu kun ga da ya ce in ka warkar da ni sai yaro ya ce ba ni ke warkarwa ba Allah ne in ka yarda da Allah roƙon maka Allah Allah ya biya maka bukata malaman farko haka suke komi nasu Allah ne amma yan baya da ya ɗanyi abu sai ya ce ah, yo <laughs> ai dama mukan ai ba na wasa ba ai ba dai ku gani ai mukan <laughs> ai kadan ne ma rana ce ce husufi da hantsi jama'a a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zai yi sallah mutane sai ya dace daidai lokacin dan shi ya rasu sai mutane suka ce kaga wannan da babban mutum ne gashi har rana ta kisfe saboda rasuwar shi sai manzon Allah ya ce ƙarya ne manzo Allah ya ce rana da wata ba sa kispewa dan wani ya zo duniya ko dan wani ya mutu laifi aka yi wa Allah Allah yake rikita mutane dan su faɗaka dan haka ku yi sallah ku yi istighfari wallahi jama'a ku sani da cewa ƙarya ba za ta ɗaukaka darajar mu ba sai me sai gaskiya dan haka a faɗa mutane gaskiya kawai yanzu wannan yaron zai iya kambama babban riga guda biyar ya kawo rawani da tuma tumakasa da majanyi da alkyabbu ya ɗora da an yi magana ya rinka ji kamar daga saman bakwai ya fado amma sai ce a Allah ne ke warkarwa in kana so in maka addu'a kai imani sai roki Allah Allah ya warkar da kai shikenan fa amana billahi sai yadda da Allah ta'ala fa shafahu Allah ta'ala sai Allah ya warkar da shi fa'atal malika sai ya tafi fada ya je wurin sarki fajalasa ilaihi kama kana ya jilisu ya zauna a wurin sarki yadda ya saba faƙala lahul malik sai sarki ya ce da shi man radda alaika basrak wa ya dawo maka da ganinka qala sai ya ce rabbi Allah ubangiji na qala sai ya ce walaka ghairi kana da wani ubangiji banda ni kuma qala sai ya ce rabbi wa Allah Allah ne ubangiji na kuma Allah ne ubangijinka fa akhadahu sai sarki ya kama bafadan shi falam yazal yu'azzibuhu sarki ya rinka ɗanɗana mishi azaba hatta dalla al-ghulam